yau laraba biyar ga watan rabi'in thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan Februari shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin Al-Mulakhasul Fiqhi na Ma'ali Sheikh Dr. Salih bin Fauzan al-Fauzan Allah madaukin sarki ya gafarta mashi idan ba manta ba har yanzu dai muna bin yar takaitacciyar muƙaddima ne da aka gabatar ma wannan littafi kafin nitsa cikin asalin muƙaddiman mawallafi da abin da ya biyo bayanta. Mala ya ce ta'arifin mujazun bil kitab ga wani ɗan takaitaccen bayani wanda zai bayyana maka littafin a dunkule a mulmula waje guda da za ka iya fahimtar shi kyakkyawan fahimta kamar kai ne za ka je wani gari to kafin ka isa garin sai ka zauna aka yi ma bayanin cewa kaga in ka je garin garin na ɗauke da gine-gine da nau'uka da zane da fenti da kaza aka yi ma bayanin komi da komi ina ganin sanda ka isa garin ba abin da zai shambace ka ka da kyakkyawan masaniya gare shi yanzu a karantar da kai littafin da abin da littafin ya ƙunsa ne baki ɗaya yadda in ka shiga cikin littafin to ku ba abin da zai zame maka baƙo a cikin littafin kuna fahimtar wannan da kyau ko Mala ce kitabul mulakhasul fiqhi wa in kana mukhtasaran min kitabaini wannan littafi na mulakhasul fiqhi ko da yake littafi ne wanda an taƙaito shi daga wasu littattafai ne guda biyu filfikihil hambali na fikihun mazabin hambaliya kuma waɗannan littattafai ga su kaman haka arraudul murabba bisharhi zadil mustakane sunan littafin na farko da malamin ya wannan littafin a cikin shi kenan raudul murabba بشرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي mun gano ko albahwati wanda ya rasu hijira shekara 151 ɗaya da hamsin da ɗaya littafi na biyu hashiyatar raut li sheikh abdurrahman bin qasim an najadi alhambali illa anna sheikh malai ce sai dai babban malami alfauzan azafa ilaihi min ilmihi ya ƙara ƙaran wasu abubuwa na ilimin shi a cikin wannan ikhtisari da ya yi wa tarjihatihi da kuma tarjihat shi ne an kawo magana an ƙara kawo kaza to zai ƙoƙarin haɗa su sai ya tarjihin wacce ita ke da dalili tafi zama daidai akan wacce ba haka take ba wa hazzaba masailihi sannan kuma yi ƙoƙarin hazzafe da tacewa da tantance da gyara da tsabtace dukkanin masail matsalolin da suka zo cikin littafin hatta ja a kama yuqal har sai aka waye gari littafin ya zo kamar yadda masu iya magana ke cewa faridan fi babihi littafin ɗaya ne tamkar da dubu ma'ana a fagen to babu kaman shi wa imaman fi mihrabihi sannan sai littafin ya zama kaman shine jagora ya zama shine limami a mihrab din shi ainal mihrab huna mun gano wannan da kyau ko to ba wani wanda yake turmutsu mutsu da shi a inda yake sarautan shi littafin sai ya zama shine kawai jagora wa kataballahu lahul qabul al hasan sai Allah maɗaukin sarki ya rubuta ma littafin karbuwa kyakkyawa bainal qurra a tsakanin ɗalibai masu karatu wa tullabil ilimi da kuma ɗaliban ilimi fil buldanil islamiyya a garuruwan musulunci fakanal ikbalu alaihi wasi'an mala ya ce sai ya zama irin yadda wannan littafin mutane suka karɓe shi suka mai da al'amuransu baki ɗaya zuwa gare shi karɓuwa ce ta zama yalwaciya walhafawatu bihi shidda irin yadda mutane suka lullube littafin kowa na ƙoƙarin kwaɗayin abin da ke cikin littafin sai ya tsananta wa tubi minhu minhu alafin nusakh wannan yasa an buga wannan littafi kofi kofi kofi dubunnai wannan yana nuna maka ka kalli irin littafin da ke hannunku wannan ganshi wannan kalan daban wancan ganshi wancan kalan daban wannan matsaba iri kaza wancan matsaba iri kaza wannan yana nuna maka an buga littafin nan da yawa fa sannan mutane suna kwaɗayin littafin nan yanzu littafin ku da ke hannunku gaba ɗaya biyo shi girman wannan ba mun gano wannan kuma shi duka ne yanzu wannan kuma rabi ne mun gano wannan da kyau ko wannan shine asalin bugun littafin to sai aka samu kuma wasu matsabu'o'i sun ɗauki littafin su ma sun bubbuga shi shine sai zo da irin suran da nuskan da ke hannunku ta da shan bamban ɗinta suke ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mumayyizatu hadhal kitab mala yace fice ko kuma miza ko abin da wannan littafi ya sha bamban da sauran littattafai ya da wasu abu mumayyizat wanda za a ga ga wannan littafin fikihu ne shi ma littafin fikihu ne sannan wannan iktisari ne shi ma iktisari ne to amma ya wannan yafi wancan akwai wasu mumayyizat sau da dama irin wannan mumayyizat in ne da wasu du'at ba sa ganewa ko suke sa kan cikin fitina ni malami ne wane ma malami ne to ya kai kuma wane ya fi ni karbuwa akwai wata miza ce tsakaninka da shi ko dai wani alaƙa ne da ke tsakanin shi da Allah kai naka ta ɓaci kuna fahimtar wannan to ku di yanda za ka yi ku za ka yi ta wahala ne saboda yana samun ƙarin ƙarfi daga wani waje ne inda aka fi ƙarfinka ba ka da yadda ka iya ina fatan mun gano wannan da kyau bayan da ka iya dole sai ka yi haƙuri ko kuma ƙila yana da wata ɗabi'a ne kyakkyawa tsakanin shi da al'umma to sai zamanto kai kuma ba ka da wannan to kaga a nan ma za ka yi haɗuwa da wasu matsaloli na daban domin in ba ka canza wancan ɗabi'an da wancan halin da kai kake da ba to za ka ta samun matsala ne sai ka ganin kamar shi ke sabbaba maka shi za sai ka ga wani ya zo yana ta ƙoƙarin sai ya magana na irin wani sai fasaha irin wani ya nuna nuni irin wani ya ɗauka wannan a cikin waɗannan abubuwan ne wancan ɗaukakan take ba shi ba ne shi da waye koyi kuna fahimtar wannan da kyau ko wasu abubuwan dole ne sai mutane sun tsaya sun riga kallon yanayinsu in sun kalli yanayin kuma su yi kokari su taka tsantsan da su Allah sai ga wani ya fi ilimi ya fi komi amma a lokaci ɗaya ko a lokaci ɗaya da ya fi ilimin ya fi komin sai ga wanda shi ba kai ko bakin komai a ilimi ba shi kuma ya karbu kai ta mamakin yaya yaya Allah ne da wannan littafin yana da mumayyizat lam takun al-inaya allati tulqiya biha hadha kitab atiyatun min farag mala ce bai zai taba yiwa kulawan da wannan littafi da karɓuwa ya samu a ce kawai ya zo kawai haka kawai ba ne haka siddan ne kuna fahimta kawai wani ne ya cinci da littafin kawai ce gashi sai ya karbu ba haka siddan ba ne akwai wani abu ne faƙadar jama'a mahasinin jamma wannan littafi ya tara abubuwa masu kyau da yawa malam ya ce Ala watun ala jalalati musannifihi ya ce na farko ga ɗaukakan wanda ya rubuta littafin muna gane wannan yanzu misali littafi ko ko ƙarya fa aka ɗauka aka rubuta a baya ƙarya ce tsagwaranta aka ɗauka aka rubuta a bangon littafin aka ce albani ya yi tashihi ko ya yi tadhifi kuna gane wannan littafin zai karbu me yasa li jalalati musannifihi saboda ɗaukakan shi balantana ce kuma wannan littafin dama na albani ne yanzu ka je bookshops a ko'ina a duniya ba a haɗa littafin albani da littafin wani malami sai dai dama ba wajen sai da littafi ba ne za ga an sa kutubul albani ko a net ne waɗanda suke tattara littattafan malamai su sa kamar shamila kana zuwa sai ga an sa kutubul albani kutubu bin taimiya kutubu bin kai kun gano wannan saboda mi ɗaukaka da buwayen da marubuta littafin Allah madaukin sarki ya masu sun samu karbuwa ba ɗan ƙarami ba to sai mala ya ce wa itiqanihi li ilmil fiqhi da kuma irin gogewa da malamin yayi ma ilimin fiqhu Allah madaukin sarki ya mai kyakkyawan gogewa wa tamakkunihi min aliyatihi sannan kuma Allah maɗaukin sarki mai baiwa ya san kowane lungu da saƙo ya zama ahali ne shi na wannan harka ɗin, kamar ka ce shi kan shi fi ƙihun. Mala ya ce, Ja'alarhu ya tabawa utilkal manzila, ya sa littafin ya ciri ya hau wannan matsayi. Wa kada a hababna an nushira ila ha, to shi sa muka so mai muku ishara zuwa ga wasu daga waɗannan abubuwa, bi ijazin shadidin amma da takaitawa matuƙa famin mahasinihi to a takaice yana daga mafi kyau na abubuwan alkhairin da wannan littafi ya kunsa kuma ya sa ya samu fice da fifiko tsakanin littattafai irin shi sahulatul ma'akhas littafin nan na da sauƙin koyon karatu a cikin shi yana da sauƙin fahimtar karatun da ke cikin shi ma'ana littafi ne wanda nan da nan za a gane abin da ke ciki an fahimci wannan yana da sauƙin koyon karatu ana gaya ma za ka gane duk duhun kanka faƙadar jaral mu'allif fihi ala uslubin sahal marubuci wannan littafin ya gudanar da littafin a bisa uslubi mai sauƙi ƙaribu tanawul kuma yana da sauƙin ka gane ka fahimta ka koya ka ɗauki ilimin da ke ciki yafhamuhu sa'irul qurra wanda duk wani mai karatu zai iya fahimtar littafin kai tsaye kun gano wannan da kyau zai gane shi nan da wani abi nafsihi an ibaratil ne mu'aqqada sannan duk wata ibara wacce take mai wahalan fahimta ko na larabci mai wahalan sha'ani malamin ya kauda littafin shi a bisa wannan wa alfazal gariba sannan babu lafuzza waɗanda suke baƙi ne wanda sai an ji an nemo garibul hadis ko ƙamus sannan zaka je ka gane wai me ake nufi babu bi haisu yumkin qira'ata ta yanda zaka iya karanta littafin wasu abihi kuma ka iya game shi gaba ɗaya ka fahimce shi ɗari bisa ɗari da gere hajatin ila ustadin yusharrihuhu ba tare da kana da buƙatan wani babban malamin da sai ya zauna ya maka sharhi sannan ka fahimta ka gane ba cikin sauƙi za ka iya fahimtar littafin Allah ya so mala ce na biyu isti'abu abwabul fiqh wannan littafi na al fiqhi kusan ka iya cewa duk wani babi ko wani fanni na fikihu to ya tattaro shi gano wannan da kyau ko min mahasin kitab yana daga abin kyan littafin nan na mulakhasul fiqhi annahu jama'a baina daffataihi abwabul fiqh tsakanin bango da bangon littafin, to ya ƙunshi ɗaukacin dukkanin matsalolin fiƙihu, allati tashtamilu alaiha kutubul fuqaha wanda littattafan malaman fiƙihu suka ƙunshi waɗannan babuka na fiƙihu, to wannan littafi kusan ɗaukacin abin da suke tattaunawa na ilimin fiƙihu, to littafin na ɗauke da shi. wasara ala tartibiha wifka manhajihim sannan kuma irin tsarin da malaman fiƙihu suka bi wajen jeranta littafin nasu, to haka wannan littafi na mulakhasul fiƙihi ya bi dalla-dalla daki-daki daga wannan sai wancan daga wancan sai wannan, haka ya tsara littafin. Al-Ma'aruf a bisa tsari na rubutun littattafan fiƙihu sananne a wajen malamai da ɗaliban ilimi, to haka Fauzan ya bi ya tsara wannan littafi nashi. malam ya ce faƙas ho kismaini sai malamin nan al'imamul fauzan sai kasa wannan littafi gida biyu al'awwal kashin farko lil ibadat ya tsara littafin ne yana ɗauke da bayani akan ibadu wasani na biyu kuma ɓangaren littafin lil mu'amalat ya tsara shi yana magana kan mu'amaloli ne al-mukhtalifa waɗanda suke mabambanta iri-iri bi haisu ya man qara'ahu kamilan ta yanda duk wanda ya karanta wannan littafin duka kada a hata bi majmali abwabul fiqh to kaman ya karance dukkanin abin da ilimi ko littattafan fiqhu suka yi rubutu akan shi ne kuna gane wannan da kyau ko mafi aksarin abin da littattafan fiqhu suka tattaro ta wannan littafi ya tattaro shi la ya futuhu min ha shay'un babu wani abin da a dai littafin fiqh za ka nema ka bude wannan littafin ba gan shi ba alal aksi min ba'd al malai ce a bisa akasin yadda wasu littafai da ake takaito su suke allati taktasiru alal ibadat wanda suke takaita kawai akan ibada aw ba'd al abwab ko ma wasu babubbuka na fiqh kawai ba komi suke kawowa ba fatan hasiru bi zalika ahamiyatuha to sai kasance mahimmancin littafin ya takaita sabanin yanda wannan mulakhasul fiqh yake gashi a takaice kuma ya kawo komi wa yaqillu nafa'u biha sai kasance amfanuwan da zai da irin waɗannan littattafai to amfanuwan ya zama ɗan kaɗan ne وفي المقابل لم يضف إلى أبواب الفقه شيء آخر مثل أبواب من العقيدة أو الأخلاق ما تو كما مقابل ونن لم يضف على أبواب الفقه ما لم فوزان bai gwama a cikin waɗannan matsaloli na fiƙihu shi'an akhar wani abun ba, sam misal abuwa min al'aƙida bai kawo su babuka ko magana kan akhlaq abin da ya shafi fiƙihu zalla fiƙihul ibada da fiƙihul mu'amalat su malam kawai ya kawo cikin littafin nan don dama shine mihwarin maganin shi ko to su ku ya tattauna awi suluk bai kawo abubuwa na suluki zikirori da sauran ababe ba wani hawiha malai ce fahari sal muallifu ala an yakuna mulakhasan mulakhasu kitaban fiqhiyyan khalisan sai wannan al'imamul fauzan marubuci wannan littafin yi kwaɗayin ya zamanto wannan littafi nashi littafi ne wanda ya tato shi ya taƙaito ga ilimin fiƙihu zalla duk wani abin da ba a wannan fannin yake ba malin sai ya ƙoƙarin kauce mashi ina fatan mun gano wannan da kyau bai kawo ba saboda abin zai kasance ya yi tsayi tsayi ba na wasa ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu Mala ya ce, Wahtimamihi bitauji, gaba na uku daga cikin gaɓoɓin abin da Malam ya tattauna a cikin wannan littafi, ihtimamuhu bitaujihi, Malamin ya ba da kulawa wajen ‘yan nasihohi da faɗakarwa a cikin littafin. To shi ne sai Malam ya ce, Bima anna Sheikh Hafizahullah sakamakon Malam Fauzan Allah Maɗaukin Sarki ya tsare shi. tashghalu da'awatu wa humumuha waqtahu al'amarin da'awa da damuwa ga da'awa ita ta shigaltar da lokacin shi baki ɗaya kai ka ce mala albani ne kun gano wannan da kyau ko al'amarin da'awa da damuwar da'awar ita ce abin da ta shagaltar da lokacin shi baki ɗaya wa yabzilu litawjihil muslimina wa irshadahum yana zage dantse matuƙa wajen nasiha da faɗakarwa da tunasar da musulmi da shiryar da su abin da yake shine daidai wa tafsirihim bidinihim da kuma ƙoƙarin faɗakar da su game da al'amarin addininsu juhudahu wannan shine ƙwazo da himma na al'imam al-fawzan faƙada hammala hadal kitab a ƙabatun sai ya zamanto wannan littafi ya ɗauko duk waɗannan abubuwa atira ababe masu ban sha'awa min mayadini da'awa in ka ɗauki littafin sai ma ka ce littafin da'awa ne a fagen da'awa dai in ya zo wani waje fara nasihohi ga wannan abin da yake tattaunawa abin zai baka sha'awa kai ka ce littafi ne wanda aka rubuta shi a fage na da'awa wanda in mun zo wajen a cikin karatun littafin da izinin Allah za ku gani wan akasa fihi timamu sheikh bi ahwalil muslimin malam sai ya ƙoƙari na ba da himma game da ɗabi'u da yanayin rayuwa na musulmi wa ma tafshi bainahum da irin abubuwan da ya yaɗu tsakanin musulmi mina tahawun na sakaci fi ba'adul ibadat ga wasu daga cikin ibadu duk ibadan da ya san musulmi suna sakaci a kanta in ya zo kanta to zai ci birki sai ya masu nasihohi da jawo hankali da tsoratarwa da kwadaitarwa sannan ya wuce gaba. Malam ya ce, Wanti sharu ba'adul bida da kuma yaɗuwan wasu bidiyoyi bainahum a tsakaninsu, wanti sharar awa idil gariba da kuma irin abubuwa na ɗabi'u da halaye wanda ba a san musulmi da su ba, irin ɗabi'u da halayen mutanen yammacin duniya, bainahum wanda ya yaɗu tsakanin musulmi to mala in ya zo irin wannan wajen in ya ci birki zai ta nasihohi da faɗakarwa da tsoratarwa da abubuwa iri-iri domin al'umma su zama a bisa turba na kware. Mala ya ce, Falam yi ozab an balihi kullama marra bihi she'un min zalika abin bai kubuta, bai fita daga cikin tunanin shi, duk lokacin da ya zo ya ci karo da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa an yi na biha alaihi sai malamin ya tsaya faɗakar. wa da’o ila tarkihi ya kira mutane zuwa ga barin abubuwan da yake ba mai kyau ba kama nabbaha ala ba'adul bida kama yadda cikin littafin ya kwaɗaitar ya tsoratar ya faɗakar game da nisantan wasu daga cikin bidoyi wal ashiya'il mukhalafa da wasu abubuwa da suka saba lima ja'a bihin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da abin da manzon Allah ya zo da shi yanzu ku ga duk waɗannan bayanan da ake ku. ka haƙura karantar da kai littafin nan to ka fahimci littafin yadda ya kamata saɓanin wanda kawai shi zuwa yi yanzu ya zauna kawai ka fara daga inda aka ce bismillahir rahmanir rahim al muqaddimatu bai san me yake yi ba sai dai duk in aka ci karo da wani abu a cikin babin to sai dai ja baki ya shuru sai ya gama ji amma kai yanzu ka san akwai duk waɗannan abubuwan Allah ya sa mu dace ba kowane littafi ba ke mai haka ba na hudu alwa'i alwa'ayu li shari'a wa kamaliha. Mala ya ce wannan malami al'imam al-Fauzan fadakakke ne da ya lura da cewa shari'ar musulunci shari'a ce da ta cika, kuma ta shafi kowane bangare na rayuwa. To wani haka wannan littafin, duk wani ɓangare da ya zo sai malamin nan ya yi ƙoƙarin fito da wannan al'amarin sarari don a fahimci wannan kyawu na shari'ar musulunci da kuma gamewanta. mai ya bi hazal kitab wannan abin da malam fauzan ya riƙe cikin wannan littafi yana daga cikin abin da littafin al-mulakhas ya sha bamban da sauran littattafai al-wa'yu li shumuli shari'atu wa kamaliha lura da shari'ar musulunci fa cika kuma ta gama komi to haka malamin ya bi duk abin da ya ɗauko maka sai maka bayanin shi duka yadda za ka fahimta ba ɗan tsakura ma a ce in ka je gaba ka samu ba to shi ne sai mala yake cewa wata karimi halil insan da kuma irin yanda wannan shari'a na musulunci ya zama ya dace ya cika kun gano wannan da kyau ko da karamcin shari'a ga ɗan adam kuna fahimtar wannan da kyau ko Mala ya ce wa taqtiyatu hali jami'i shim’unihi, sannan kuma in kalwar da shari'ar musulunci ta game dukkanin wani sha'anin rayuwa na ɗan adam fardan na shi kaɗai ne wa usra familin shi ne wa mujtama'an wa mujtama'an da kuma mujtama'in al'umma society duka musulunci ya shafi kowanne wata haƙiƙi halis sa'adati dunyawiyya wal ukhrawiyya da kuma yadda shari'ar musulunci ke ƙoƙarin tabbatar da in mutum ya bi ta bisa tsarin da Allah ya kawo to zai samu arzikin duniya da lahira. Wa fil muqabil in ka lura da kishiyan haka kuwa fa innal hadara al-ghariba mala ya ce wayewa algarbiya na yammacin duniya wa da'awa hukukul insan da da'awan cewa a ba ɗan adam haƙƙin shi wal hurriya a ba da ‘yanci lam yujinnan nasu min wara'iha illa shiqa ba abin da yake jan mutane illa zuwa ga tsiya wa fasadil akhlaq da kuma ɓacin ɗabi'u wa sadaqallahu ta'ala izkala Allah maɗaukin sarki yayi gaskiya da yake cewa man a'ar da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka duk wanda ya bijire mu ambaton mu to wannan lallai zai shiga kuncin rayuwa wa ya yawmal qiyamati a'ama kuma ranar kiyama makaho zai tashi to wannan littafin duk ya nuna maka wannan a musulunci komi akwai a shari'ar musulunci komi akwai baka bukatan wani ya zo maka da wani abu shi yasa idan aka zo da tsarin kasuwanci tsarin kasuwanci na turawa raba ke cikin shi na musulunci ba raba kuma riban da zaka samu na musulunci ya fi nasu in an zo duk za a bayyana maka wannan kuna gane wannan da kyau ku. mu abin da ke da mutanenmu muna raina sana'a ne in an ta zo sai ga kaman kai za ka irin wannan sana'a kasa shi ke wahalar da mu duk gashi nan sai ga yanzu misali sana'o'in da yake a unguwan nan gaba ɗaya 'yan unguwan ba su ke yin ta ba yau da a ce waɗanda suke bayan unguwan ne za su rufe shagunan saboda wani abu 'yan unguwan sai sun shiga wahala kuma ka bi kowace unguwa gani cin da unguwan suke su sun bi karfin su tireda sun bi karfin su kaza sun bi karfin su kaza kuma har yau abin da suke son su yi din ko ba su iya yi ba wannan shine ma babban abin da kai cin kuna gane wannan da kyau ku to haka zo irin waɗannan babubukan sai an ma bayanan komi yadda za ka gane ba abin da za a rage maka al inayati bid dalili wat ta'alil sannan a cikin wannan littafi Malam Fauzan ya kula da kawo dalili, da kare duk maganan da ya faɗa ya ishara inda ya ɗauko ta. Wa nan mu'allib bi da adillatul masail al-fiqhiyya. Haƙiƙa al Fauzan a cikin wannan littafi Mulakhas al-Fiqh ya lura da kawo dalilai na matsalolin fiqhu da yake kawowa allati yuqarriruha wanda yake kafa su a cikin littafin nan. Sawa'un min al shin ƙur'ani ne zai gaya maka suran da ayan awi sunna in kuma hadisi ya kawo maka to zai kawo maka inda yake da shafi da lamban hadisin awil ijma in ijma'i ne zai gaya maka littafin da ya ɗauko. awil kiyas in ma kiyasi ne zai gaya maka yanda aka yi da kuma inda ya ɗauko. aw qaulus sahabi in ma fata wani sahabi ne da zai zo maka da ita wa ghairu zalika min al adilla malai ce da wasu dalilan ma da ba waɗannan ba وليكون أكثر الأدلة من السنة فقد تضمن جملة كثيرة من الأحاديث النبوية ما ولكون أكثر الأدلة كسنتوان mafi yawancin dalilan da Fauzan ya kawo a littafin nan mina sunna daga hadisi ne faqad tadammana jumlatun kathira min al ahadith an nabawiyya littafin nan ya ƙunshi hadisan annabi masu yawa allati istadalla bi al muallif wanda Fauzan ya kafa hujja da su duk ya kawo maka fa kana min jumlati mahasinihi yana daga abin da ya zama mafi kyau na littafin nan Allah yura da mas'ala illa wa yubayyinu ma'akhazaha bai taba kawo ta mas'ala ba sai ya kawo maka inda ya ciro ta wala yadhkuru qawlan bai taba kawo ta magana ba illa wa ashara ila mustandihi face ya maka ishara zuwa ga inda ya dogara da ita hatta ya kuna alƙare har mai karatu ya zama ala bayyinatin min amrihi a bisa bayani ƙarara a bisa hujja da basira a faɗake yake cikin al'amarin shi wajen karatun littafin nan komi an kawo maka na shida mala ya ce naƙala ikhtiyarat li sheikh islam ibn taimiya malam fauzan ya cicciro bayanai na fiƙihu wanda ibn taimiya ya zazzaɓa ya karkata ya fatawa a kansu wa ibn al da almajirin shi ibn al rahimahumullahu ta'ala kun gano wannan taujihat na ibn al-qayyim da ikhtiyarat na ibn taymiya to abubuwa ne wanda malaman fiqihu da suka zo a bayan su suke jingina a kansu musamman ka sami al fiqhiyya na ibn taymiya abubuwa ne na fiqihu wanda ibn taymiya ya firfitar gunun ban sha'awa in ka san fiqihu ko ba ka taba kauce ma wannan ba ina fatan mun gane to malam fauzan di ya ɗibo waɗannan abubuwa ya kawo a cikin littafin nan nashi, saboda littafin nashi ya ƙara haske. Domin ɗalibin ilimi ya ga ana tafiya da shi da zamani tun da da kuma zamanin yanzu a lokaci guda wajen kafa dalili da kuma kare dalilin. An fahimci wannan da kyau ko? to shi ne sai malam yake cewa la ya fa ala ahadin ƙimatul ilmiya da tarjihati Shekul islam ibn taimiyya ba abu ne ɓoye ba ga duk wani malami da ɗalibi, kun gano wannan da kyau ko ƙima na tarjihat irin bayanan da Ibn taimiyya yake karkata zuwa gare su, ba wani ɗalibin ilimi ko malami wanda zai ce wannan abin ya ɓoye zuwa gare shi. In ga mutum ya ce malami ne bai san wannan ba ko, to ba malamin ba ne. In ga ɗalibi ya ce bai san matsayin Ibn taimiyya a wannan harka ba ko, to ba ɗalibin ba ne, mashirmanci ne kawai mashiririci. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum